Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safe yau Laraba 19 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu ba bisa ka'ida ba. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau Laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun kasar Japan. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci kan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka. kanun labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa an samu bullan cutar anthrax da ke hallaka dabbobi cikin gaggawa a najeriya kowa yana cikin fargaban kan nashi da mata kama. yanzu waɗannan kamar dabbobin da suke mutuwa sakamakon cutar anthrax a wannan gari naku ya ake da su gaskiya binne su ake na baya bayan nan ma da ta mutu wannan yaron shi aka ba sanya je binne ta za a kuma ji cewa majalisar tarayya a najeriya ta musunta aikata cushe a kwarye-kwaryen kasafin kuɗi sai dai ta ce akwai wato biliyan saba'in na sayan motoci da dokar ƙasa ta tadaddan musu kamata ya ce su sun wa wannan kuɗi a je a sayi motoci a rarraba wa kauyuka saboda su rage wannan raɗaɗin da suke fuskanta na ƙarin kuɗin mai dabarar rayuwa kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyin na amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan kasar na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya talata. abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jami'anmu da ya bi 'yan yawon buɗe ido bisa radin kansa ba tare da izini ba ya ƙetare yankin iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja mun yi imanin cewa yana hannun kuriya ta arewa a cewar sakataren tsaron amurka lloyd austin a wani taron manema labarai a jiya talata sojan wanda aka ce sunansa travis t king ya kwashe kusan wata ɗaya da rabi a wata cibiyar tsare mutane saboda matakin ladabtarwa da aka ɗauka a kansa abinda wani jami'in amurka ya shaidawa muryar amurka kenan ya ƙara da cewa an kai shi tashar jiragen sama don maido da shi nan amurka amma ya silale bai shiga jirgin ba koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar japan yasukazu hamada japan ta bayyana rashin jin dadinta game da harba makaman ta hanyar diflomasiyya a cewar hamada a nan birnin washington rundunar sojan amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da kuriya ta arewa ta yi ba yana zaman wata barazana ga jami'an amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗar ta bane a aniyar amurka ta kara Kuriya ta kudu da japan na nan daram a cewar rundunar sojan amurka harba makaman na zuwa ne kusan mako guda bayan da Kuriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzamanta na hwason 18 a kwanan nan wani mataki da pyongyang ta ce kashedi ne ga amurka da sauran kasashen da bata ga maciji da su A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci a kan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan na a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya talata. Masu sharhi kan lamarin yaƙi sun ce zuwa yanzu. Ukraine ta sake kwato yanki mai faɗin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni. amma rasha na ci gaba da riƙe wurare masu faɗi duk da haka janar mark miley shugaban hafsan hafsoshin sojan amurka ya faɗawa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon cewa a ganinsa ba gazawa ba ce kuma yana tunanin za a yi hanzari idan aka yanke hukunci akan sakamakon yanzu ya kuma ce sojojin moscow sun ɓoye ababen fashewa masu yawa a filayen sun kuma kafa abubuwan kariyar motocin yaƙi da kuma sanya wayoyi a ramuka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan makonni biyu bayan barkewar cutar dabbobi ta anthrax a kasashen ghana da burkina faso gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da bullar cutar a kasar wakilin hassan mai da kaina ya kai ziyara inda aka samu bullar cutar ga kuma rahoton da aiko mana Babban baturen bitinariya na ƙasa a ma'aikatar gona da raya karkara ta Najeriya, Dr. Kolumba Vakuru, wanda ya bayyana hakan a wata sanarwar manema labarai ya ce wannan babban abin damuwa ne. dr bakuru ya ce an samu alamun wannan cuta a wani gidan gona da ake kiwon dabbobi da ke garin gajiri a yankin karamar hukumar suleja a jihar neja da ke tsakiyar arewacin najeriya kuma a daren jiya na ziyarci wannan gari a halin yanzu kuma ina tare da mai anguwa na wannan yanki da abin ya faru a suna na idris halidu ne anguwa sabon gajiri eh, akwai wani gidan gona wanda wannan cuta ya kama dabbobinsu kuma suna mutuwa daya daya daya daya haka amma ba a san kowane irin cuta ba ne amma tabbas eh, shanu suna mutuwa ko a cikin wannan satin akwai wadda ta mutu ma To yanzu kasancewar a Najeriya gaba daya a wannan wurin ne wannan abin ya taɓulla a halin yanzu. Kamar kuna zama cikin fargaba ko wani abu haka? Amma ai dole muna cikin fargaba ai. Kawo kowa na cikin fargaban kan nashi ita mata kamu. Yanzu waɗannan kamar dabbobin da suke mutuwa sakamakon cutar anthrax a wannan gari naku ya ake da su. Gaskiya binne su ake. Na baya bayan nan ma da ta mutu wannan yaron shi aka ba sanya je binne ta. To mutum na kai kuma me sunanka? na Aula Salisu. Eh, lokacin da dabban ta rasu lokacin dabba an same ta ne tana cin abinci kawai da dare gari ya waye aka zo aka ga kawai gawanta to kuma da aka ga gawanta sai aka ga cewa ya kamata a je a binne ta to ko menene ma alamun wannan cuta ta anthrax dr ibrahim ado shehu na zama tsohon shugaban likitocin dabbobi a Najeriya. Ita dai wannan cuta ta anthrax ana samun ta ne daga kwayar cuta mai suna Bacillus anthracis tana cutar da dabbobi kamar su shanu, awaki, tumakai da wani sa'in ma da jaki da doki haka duk ana iya samu ta cutar da su. Kuma wannan tana cikin kategori na cututtuka da muke kira zoonosis. Ah, mutum yakan iya samun su kai daga dabbobi. Ah, dabbobi tana sa musu kasa kasala rashin cin abinci zazzabi da kuma da za ka ga dabba ta faɗi ta mutu sannan kuma bayan ta mutu tana fitar da jini ta hanci ta baki ta dubura ta ido kuma shi wannan jinin yana fita ne baya kamewa haka yake ta ci gaba da fita likitan kazalika ya kuma yi kira na musamman ga 'yan najeriya in aka samu wannan cuta a dabba shawarar da ake bayarwa shine kan ma ka sake ka yanka dabba in bata mutu ba in kuma ta riga ta mutu daman kaga ta mushe ce rami mai zurfi a kawo eh, chemicals da za a sa da za su kashe kwayoyin cutar nan a rufe saboda kwayoyin cutar nan suna da kwari sosai saboda haka easily za su iya ba mutum cuta. Dr. Ibrahim Ado Shehu tsohon shugaban likitocin dabbobi a Najeriya. Tuni da ma'aikatar gona da raya karkara ta ƙasa da kuma haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya wato NCDC suke ɗaukar matakai don ganin an shawo kan wannan cuta kafin ta zamto gaggarumar annoba a cikin ƙasa. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai na da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da ma twitter da ma instagram ga kuma Maryam da ci gaban labaran duniya. Ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan rukunin ƙasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya talata a India yayin da mambobin ƙungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakaninsu akan yakin Rasha a Ukraine. Har yanzu ba mu cimma matsaya ba akan yakin Rasha da Ukraine. abinda ministar kudin indiya nirmala sitharaman ta faɗawa manema labarai kenan bayan kammala taron na kwanaki biyu a birnin Gandinagar, ba tare da fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ba a maimakon haka indiya wacce ita ce shugabar kungiyar a wannan shekarar ta fitar da bayaninta a matsayin mai shugabantar kungiyar da kuma takardar da ke kunshe da takaitaccen bayani game da sakamakon taron bayan haka ta ambaci cewa an samu rashin jituwa kasashe mambobin kungiyar g20 da yawa sun yi allah wadai da kasar rasha saboda kin tsawaita yarjejeniyar da za ta bada damar fitar da hatsin ukraine da ake matukar bukata ta tekun bahar aswad a cewar ministar kudin ta indiya Hukumomin Belarus sun tsare wani fitaccen ɗan jarida wanda ya taɓa aiki da kafofin yada labarai da dama ciki har da Radio Free Europe, Radio Liberty. A ranar Litinin ne 'yan sanda suka kai samame a gidan Ihar Karne a Minsk babban birnin ƙasar inda suka kwashe kwamfutoci da wayoyin da suka gani suka kuma tsare ɗan jaridar. ana tsare karne ne a cibiyar tsare mutane kafin a gurfanar da su a gaban kotu ta a kristina kuma bai samu damar ganawa da lauyoyi ko danginsa ba a cewar diyarsa paulina cibiyar ta a kristina ta yi suna saboda mummunan yanayinta da kuma yadda ake musgunawa waɗanda aka tsare a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta vietnam da ke belarus a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla majalisar kasa ta ce babu gaskiya a zargin da ake cewa ta yi cushe a kwarye-kwaryen kasafin kuɗi na naira biliyan 819.5 da aka amince da shi inda ta kasafta yadda za a raba kuɗin wanda a ciki majalisa za ta samu naira biliyan 70 domin sayan motoci da kayan aiki tsawon shekaru hudu masu zuwa kamar yadda dokar ƙasa ta tadadar musu. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauki da karin bayani ga kuma rahoton da ta aiko mana Hakan ya bayyana ne a daidai lokacin da mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar dattawa Muhammad ali Dume ya jaddada cewa zartar da dokar karin kudin na daga cikin ayyukan da kundin tsarin mulki ya tanadar wa majalisar. Indume ya ce batun naira biliyan ɗari biyar da shugaban ƙasa ya nema daban yake da naira biliyan saba'in da aka ware wa 'yan majalisa a kasafin kudin wannan shekara da muke ciki. Wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiyya tun 1999 ake yin sa na tuna kwarai cewa farkon da aka yi na majalisa yan majalisa kowanne an saya masa pijo lokacin akwai pijo 504 su yan majalisa kenan 504 na wakilai su 504 aka saya musu majalisan dattawa kuma an saya musu 505 so wannan abun ba sabon abu ba ne sai dai abun mutu kudaden suna hawa shi yasa za ka ga kudin da motar da dama ana sayar da shi miliyan goma yanzu ana sayar da shi miliyan talatin ai buhun shinkafa ma da ana sayar dubu takwas yau ana sai da buhun shinkafa dubu arba'in buhun masara da ni na sani dubu biyar dubu shida yanzu buhun masara ma dubu arba'in da wani abu kuma ba abun da za a ce an fasa ba ne don ba za mu iya mu yi aiki a ce ba mota da za ka tafi wayansu wurare ko mazaɓanka Shi kuwa ɗan majalisa mai wakiltar gwaram a jihar Jigawa Yusuf Shitu Galambi ya yi ishara ga rahotanni da ke nuna cewa an ware kudaden ne don samar da ofisoshin 'yan majalisa da kuma gyara harabar majalisar. Already dama duk abin da shafar kan majalisa da za a yi mata already an riga an sasha a 2023. Tunda an san cewar za a kafa majalisa sabuwa a wannan shekara. duk wani abu da ya kamata a tanade shi na al'ada wanda aka san ana yin musu a wurin da an riga an tanade shi a wannan bajet din ta 2023 sai dai ko mutum ya faɗi abin da ya ga dama wannan kuma ba ka yi halarci ba faɗin albarkacin bakin su saboda haka batun biliyan 110 da ake cewa su ne kuɗaɗen da za a ba 'yan majalisu an ce ba a biya ku albashi ba da sauransu duk a cikin wannan kuɗin ne yana cikin kasafin kuɗin ne ni na san duk abin da shafi biyan albashi na zababbu da na civil servant da na kowa ma an da shi a budget ta dubu biyu da shi ai muna da budget din na da ta kanmu me ya cikin wannan kudin za a baku ba ba shi wannan kudin ake magana ba na 2023 2023 duk budget da kika sani biya albashi ba capital project bane ko recurrent ne amma dai kamar na gaya miki shi dalili in ya zo irin wannan kowa zai faɗa abin da yake ga cewa shi ne mafita a gare shi ne kawai ya fita sannan kuma ku na ba da shawara yan jaridu ku dinga ba da himma wajen bincike gine-gine a majalisa ko gyaran majalisa ko wani abu da su ba a majalisa ake ba. masanin harkokin gudanar da mulki aminu jumare ya tsokaci kan wannan batun yana cewa bai kamata a ce wani dalili ya taso na neman kashe zunzurutun kuɗi irin wannan akan 'yan tsiraru da ba su kai ƙauyen yanya ko rubuci ko wani ƙauye wanda duka su ba su mutum dubu goma a wannan ƙauye ba kamata ya ce su sun yafewa wannan kuɗi a je a sayi motoci a rarraba wa ƙauyuka saboda su rage wannan raɗaɗin da suke fuskanta na ƙarin kuɗin mai da rayuwa manazarta na ganin mai yiwuwa ne shugaban kasa ya sake duba lamarin da idan basira ya janye kudaden da za a ba 'yan majalisar kamar yadda ya ce za a sake duba batun raba naira dubu takwas takwas ga 'yan kasa miliyan goma sha biyu a matsayin tallafi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida madina dauda da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wasu al'amura biyu sun zo wa 'yan Najeriya a bazata a wannan makon. na farko murabus ɗin shugaban jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar. to kowa inuwa kashi dole shi barta na biyun kuma shi ne wani ƙari a farashin man fetur to kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa wannan abu da aka yi kuskure ne kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani ba kan wannan abu. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka ji a farkon wannan makon ne rikis aka ji cewa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Abdullahi Adamu ya gabatar da takardar ajiye mukaminsa yayin da har yanzu da sauran lokaci a wa'adin shugabancin nasa. Bala Ibrahim shine babban daraktan watsa labarai na jam'iyyar ta APC ta ƙasa. Sanata Abdullahi Adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa wanda hakan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada mukaddashin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa sanata abubakar kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. haka zalika sanata iola omishore wanda yake a da shine sakataren jam'iyya na ƙasa shi ma ya aje aiki don karan kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada barista festus fuwanta daga jihar plateau ya maye gurbinsa a matsayin sakatare na riko koma menene dalilin da ya sa waɗannan tsoffin shugabanni guda biyu suka sauka daga kan kujerunsu abubuwa ne na siyasa wanda yake abu ne na jam'iyya ba a fito fili an bayyana dalilan da suka sa su suka sauka ba ita siyasa dama ta gaji irin wannan ɗi ana iya samun rigingimu walau na salon mulki walau kuma wasu abubuwa wanda suka shafi dai harkar jam'iyya suna iya sawa a samu rashin fahimta a tsakanin mambobi ko kuma shugabanni to ba a yi bayani akan menene musabbabi ba amma ba wanda za a ce an tilasta masa ya sauka daga wannan kujera da yake rike da ita duk da yake dai jam'iyyar ko kuma shi abdullahi adamu ba wanda ya fito ya bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin to amma mai fashin baki kan lamuran siyasa farfesa bello muhammad bada ta yi hasashen dalilin haka to dai duk waɗanda suka san yadda siyasa take a najeriya ba su mamaki domin abdullahi adamu da sakataren shi sun aje ko kuma an sa su su aji duk wanda ka dauka ba mamaki domin kada ka manta abdullahi adamu a lokacin da ya zo ya shugabanci jam'iyya ya zo a matsayi na dan takarar wasu daga cikin waɗanda ke kusa kwarai da gaske ga shugaba muhammadu buhari da kuma kada ka manta yana ɗaya daga cikin wanda kuma ya fito a wannan lokaci kafin a yi zaben share fage ya faɗi cewa ga wanda a ɗan takararsu bayan wannan ya wuce idan baka manta ba kuma aka yi zaɓen share fage wanda suka ce dan takararsu na kasa yin koda na biyu bai yi ba kuma bai yi na uku ba wannan ya nuna maka nauyinsu ga jam'iyya ga 'yan jam'iyya da ke jefa kuri'a to kowa inuwa kashi dole shi barta abinda na zata tun daga da an ka ce an tsaye da bala tinubu na da ciciya da na abdullahi adamu zai yadda kwallon mangoro shi wuta da kuda to amma kaga da yake lokaci bai yi ba sai yanzu da lokaci ya babu yadda za a yi su tafi daidai kada ka manta kowannen su ya yi gwamna shekara ta da da tara don haka karta sankar kada ka ji mamaki a ce ma duk da su guda ne ba su iya tafiya daidai wani al'amari da ya haifar da rudani a zukatan 'yan najeriya a wannan makon shine na wayar garin ranar talata da wani ƙari akan farashin man fetur a faɗin ƙasar daga naira 537 zuwa naira 617 a kowace lita rahotanni sun bayyana cewa da wannan ƙarin wanda shine na biyu da sabuwar gwamnatin bola ahmed tinubu ta yi a cikin ƙasa da watanni biyu kacal da ta hau kan mulki. ya sa ana sayar da litan man fetur ɗin kama daga naira 537 a gidajen mai na kamfanin nnpc har ya zuwa naira 650 a wasu wurare har ma 670 a gidajen man dillalai masu zaman kansu a faɗin ƙasar. a cewar ɗan gwagwarmaya kuma shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya na nastura ashir sharif hanyar da gwamnatin ta ɗauka kan wannan lamari ba mai bullewa ba ce. magana ce ta gaskiya duk wanda yake ƙasar nan musamman mai ƙaramin ƙarfi ya waye gari cikin tashin hankali saboda muna ta kiraye-kiraye ga gwamnati tun daga wancan karin kan cewar ya kamata a duba magana farashin nan a rage farashin nan daga 540 a rage shi sannan in ba ku manta ba na faɗa muku cewa ba zai yiwu gwamnati ta ce ta bar maganar man fetur a hannun 'yan kasuwa ba ɗan kasuwa musamman 'yan jari hujja 'yan kama guri zauna da muke da su musamman a ƙasa irin ta najeriya ba su su siyo abu naira ɗari su sai da shi naira dubu ba ba yadda za a ce a bar nnpc tunda ta zama kamfani mai cin gashin kansa na kasuwa a ce zai dinga ƙayyade kuɗin man fetur a najeriya haka kuma rago kamfanin da suke shigo da man fetur ba zai yiwu ba wannan in an ce za a kyale su su yi sa man fetur wa kuɗi da kima daga nan zuwa disamba sai kuɗin man fetur ya kai naira dubu ɗaya wanda ko ba 'yan ƙasa ba za su iya rayuwa a wannan tsarin da ake ba yanzu daga wancan tsarin da aka yi ka shigo garin abuja ka gani inda ya fi ko'ina masu arziki da shi da lagos za ka gane a kan titi za ga motoci da abin hawa ya ragu da gaske saboda mutane ba sa iya sayan man sa abin hawansu sannan na shiga gari kano mutane suna gaya min 'ya'yansu sun daina zuwa makaranta ya ce me yasa suka ce ba za su iya biyan kuɗin mota da 'yan da suke biya 'ya'yansu su je makaranta su je su dawo daga makaranta zo gida ba to kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa in dai kai ba a haife ka a cikin famili na arziki ba ko baka je cikin gwamnati ka samu kuɗi ba kenan kai kamar ba ɗan ƙasa ba ne wannan abu da aka yi kuskure ne kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani abu akan wannan abin kuma idan shugaban ƙasa makusantansa ba za su gaya masa gaskiya ba mu za mu gaya masa daga safiya zuwa yau ya rasa sama da kaso 25 na mutanen da sun zaɓe shi a lokacin da aka yi zaɓe a yau sun rabu da goyon bayan gwamnatinsa saboda wannan abu iya rashin adalci ya kai a nuna akwai rashin adalci a cikinsa yau wani ya zo ya faɗa min bisa ƙididdiga ta nuna cewar daga wata ɗaya zuwa yanzu daga kwana arba'in zuwa yanzu kayayyakin abinci sun tashi da kaso ashirin da da biyar biyu. a ce masara ta haura dubu arba'in buhunta wannan akwai galari a ciki so da haka ya kamata a yi wani abu akan wannan abu kada mu jefa kasar mu da kanmu a cikin tashin hankali da ba za mu iya fito da ita ba mai fashin baki kuma shehin malami farfesa bello muhammad bada shi ko yana ganin wannan ba abin mamaki bane kuma ya yi hasashen cewa ba a nan kaɗai za a tsaya ba. Ko a lokacin da ake cewa ana wannan tallahi ba talaka ke jin daɗi ba waɗannan da aka wa tallahi su ne manyan su ke jin daɗi masu wannan sana'a da manyan ma'aikata. Kuma yanzu nan da wannan al'amari ya zama kuma shi talaka shi ya fi kowa wahala. Watan wajibi ne mutanen mu haddai talakawa da waɗanda ke jefa kuri'a su yi karatun ta su Idan lokacin siyasa zo ana kwashe hankalin mutane su yi ta fitina wasu wasu wasu akan jam'iyya ba su mai da hankali su duba menene a manufar jam'iyya wannan jaya tallahi kada ka manta duk manyan jam'iyyu dinnan guda uku da ake sa su ci zaɓe kowane ya alƙawalin zai jaya tallahi amma talakan najeriya a wannan lokaci bai san illar wannan al'amari ba sai yanzu yaka ji ne ga jikin shi wannan karin kudin mai da muka waye gari da shi yau ba karama wahala ba ce da yawa wasu za su ta tafiya kasa wasu za su sai da abin hawansu ba tun da aka ce wa an saki mai ga kasuwar duniya kada ka zaci cewa wai ya tsaya na akan naira 620 a gaba yana iya karuwa abin da an ka sani ga kasuwa kamata ya a ce kuma shina iya saukowa kasa. idan a kasuwar duniya inda ake sai da gurbataccen mai sauki amma ga halayya irin ta najeriya da kuma shugabanni magabata na najeriya to mu komi ya yi gaba in dai tsada ta in na wahala talaka ne to ko abin ya sauki sama ba dawa shi ke baya ba wannan shi ke da ciyo. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el-hikaya jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to madalla gaida murtala faruk sanyin na agogonmu a nan washington na cewa karfe daya da kusan minti 26 na dare yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice To a takaice ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin koriya ta arewa bayan da ya tsallaka iyaka da ta raba koriya ta arewar da koriya ta kudu inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya talata abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jami'anmu da ya bi 'yan yawon buɗe ido bisa radan kansa ba tare da izini ba ya ƙetare yankin iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja mun yi imanin cewa yana hannun hukumomin koriya ta arewa a cewar sakataren tsaron amurka lloyd austin a wani taron manema labarai da aka yi a jiya talata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar japan yasukazu hamada Japan ta bayyana rashin jin daɗinta game da harba makama ta hanyar diflomasiyya a cewar Hamada. A nan birnin Washington, rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da kuriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma ƙasashe abokan hulɗarta. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci a kan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine, a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya talata. Masu sharhi kan lamuran yaƙi sun ce ya zuwa yanzu. Ukraine ta sake kwato yanki mai faɗin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni. amma rasha na ci gaba da rike wasu wurare masu faɗi. duk da haka janar mark miley shugaban hafsan hafsoshin sojan amurka ya faɗawa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon cewa a ganinsa san ba gazawa ba ce. da sararo da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a shirinmu na hantsi da zai zo da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana da gmt inda za mu kawo muku rahoto akan allah wadai da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi akan matakin da ƙasar ghana ta ɗauka na koran wasu 'yan ƙasar burkina faso da suka zo neman mafaka a ƙasar ghana yanzu a madadin maryam dauda ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato dadi balawe da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu na wannan safiyar mr jonah cummins baba ya ko ne daga nan birnin washington nake muku fatan alkhairi wassalam